kalangu kalangu daga nan birnin yame karfe biyar da minti talatin cip cip ga labaru da harshen hausa mai gabatarwa gunguma man A Agadas yau ne aka ƙaddamar da ranar gurmazon kokowa ga murkushe lamarin fataucin mutane. A cikin labarun za ku ji yadda ake shirye-shiryen bikin haɗuwar mata masu fusa'ar girka kamfuna. Farauta ba bisa ka'ida ba da ake ma barewa mai lakanin gazar Arkas shine jigon cirmu na musamman amma sai kun sha ba labaru. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun bi da bi. A birnin Agadas yau da sahi ne aka kaddamar da ranar yunkurawa ga yin kokowar murkushe lamarin fataucin mutane da kuma sarandin masu gushi zuwa kasashen waje. Jikon da aka tsayar shine wato sakamakon da ayar doka ta 2015 mai lamba sufuri biyar, ta ranar 26 ga watan Mayu ta bayar. Ministan shari'a shine ya jagoranci bikin tare da halartar jagoran tawagar kungiyar kasashen turai da wakilin sai yawo ecowas mu saurari rahoton da musa mamman ya aiko mana mutari muhammadu ya fasarta ma'aikata ta ƙasa da ke yaƙi da safarar mutane da kuma safarar bakin haure ba bisa kan ƙa'ida ba sun shirya wata babbar muhawara. ministan shari'a mauro amadu ya bayyana dalilin da ya sanya gwamnati ta ɗauki matakin aiki da doka ta dubi da goma sha biyar Wannan doka an shirya ta ne bayan mutuwar wasu 'yan cirani su biyu da suka yi ƙoƙarin ratsa Sahara zuwa Aljeri. Ba za mu yi wa dokar gyaran huska ba, kuma ba za mu soke ta ba, domin wannan dokar abubuwa biyu kawai take nuhi. Kare 'yan cirani da kuma sa kafar wando guda da masu safarar 'yan ciranin su kasance 'yan Nijar ne ko kuma ba 'yan Nijar ba. A nasu bangare masu safarar bakin hauran wannan doka ta dubi da goma sha biyar da gwamnati ta ɗauka ya sanya tattalin arziki arzikin jihar ya koma baya. Bayan yawan bude ido da al'amarin tafiyar bakin hauren ne jihar Agadez take rayuwa da shi tsawon shekaru da dama. Aka zo aka tilasta muna wata dokar da ta taka muna birki kwata-kwata kun babu wani mataki. Mutane ba su da aiki. An rufe wuraren haƙar zinariya na Jado da na Imuraren. An hana zuwa ƙasashe makwabta kamar Aljeri da Libi. Menene mutane za su yi? Mashara'antar Agadez zuwa shida ga watan Juin dubi da goma sha shida sun samu ƙara saba'in da ɗaya bisa safarar bakin haure mutane 134 ne aka tura su a gidan kaso tare da cafke motoci har 109. A birnin New York, ƙasar Amurka ranar 26 ga watan Satumba an gudanar da wata haɗuwa tsakanin ƙungiyar ECOWAS sai da yawo da Majalisar Ɗinkin Duniya domin samun hanyoyin bi da kayan da suka waje ba domin yin gurmazau ga lamarin ta'addanci cikin yankin Sahel, haka zalika da hargitsin siyasa da yakici yakicen yewa wato a ƙasar Gine Bisawo da kuma lamarin tashin hankali na siyasa a ƙasar Togo. Ƙungiyoyin biyu za su nazari ga hanyoyin bi domin kyautata kiwon lahiyar al'umma na wannan yanki musamman ma bisa ga kokowa ga cutar yoyon hitsari. A dalilin haka ne matan shugabannin ƙasashen ƙungiyar sai yawo za su gudanar da babban taro a ranar biyar ga watan Oktoba mai kamawa a nan birnin Yame. Gidan 'yan jarida tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasa da ƙasa International Media Support da kasar ta kasar Denmark na gudanar da zaman ba da horo ga 'yan jarida bisa ga aikin jarida lokacin hargitsi da kuma kariyar ɗan jarida yadda ya kamata a musu. 'Yan jarida arba'in ne da suka fito cikin dukkan yankunan ƙasar Nijar ke ɗaukar wannan horo daga ranar 28 zuwa 30 ga watan Satumba. Haruna Ibrahim shugaban majalisar shawara ta 'yan jarida ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani mutane Muhammadu ɗauke da fassara. Ƙasar Nijar, kamar da kuka sani, tana fama da sha'anin ta'addanci da kuma wasu rigingimu daban-daban, kamar rikici tsakanin ɗalibai da kuma jaman tsaro, da rikici tsakanin manoma da makiyaya. Sannan kuma a kowane lokaci shiga tsakanin 'yan jarida yana da matuƙar muhimmanci na sasanta rigingimu. Kenan yana da matuƙar mahimmanci baiwa 'yan jarida ilimi akan ma'anar rikici domin su kawo tasu gudunmawa. saboda idan baka da cikakken sani akan abu to maimakon ka gyara sai ka bata amma idan aka horar da 'yan jarida da kyau ba a samun matsalolin musgunawa 'yan jarida ko kuma ɗan jarida ya ɗauki ɓangare a fagen aikinsa A wani ɓangare aikin hukumar mai shiga tsakani bisa ga jagorancin sashen tsaro shine jigon tattaunawar da hukumar ta shiryar tsawon kwana biyu tare da ban hannun DECAF, Center democratic de Force Armée. Ornella Moderan, jagorar Projan DECAF, ta yi wa Habibu Garba ƙarin bayani, Asumani shi na ɗauke da fassara. Wannan taro na farko wani mataki ne na soma aiki kafaɗa da kafaɗa. Abin nufi shine samar da shawarwari na bai daya domin euh, tafiyar da kyakkyawan jagoranci a fannin tsaro domin sanin hanyoyin da za a bi tsawon lokaci ta yadda Projen caf zai taimakawa mai shiga tsakani a cikin waɗansu ayyuka kamar kula da ƙorafe-ƙorafe domin wannan na cikin nauyin da ya rataya a wuyan hukumar wato kula da ƙorafe-ƙorafe masu amfani da ma'aikatu har da ma'aikatun kula da tsaro da waɗanda suka yi kama da haka. Sakamakon ayyuka na na matsakaici da dogon lokaci za a fara ganin sa a shekarar 2018 musamman samar da wani kundi mai kumshe da ƙorafe-ƙorafen da mutane ke iya shigarwa idan jami'an tsaro suka ci zarafinsu. Babban kwamitin sadarwa CAC, ya kirkiro bayar da horo ga 'yan jarida masu ba da labaru da harsunan ƙasa. Manufar ita ce a ƙarfafa musu sani bisa ga gabatarwa ta labaru da harsunan ƙasa a cikin kafofin labaru na rediyo da talabijin. Horon za a bayar da shi ne a cikin dukkan harsunan ƙasar Nijar. Ga, Usman Garba, daraktan nazari da girka tsari na CSA da ƙarin bayani. wannan zama na koyarwa da muka ci ranar sai ya biyo baya ga wani bincike da muka yi wanda ya nuna cewa da labaru da harsunan namu na nan ƙasa an yi sauraron su fiye da wasu harsuna saboda shine muka ga ya kamata kenan manema labaru da masu ba da labarun da wannan yarurruka namu na nan ƙasa ya kamata a ƙarfafa masu ilimi kan aikin da suke yi shi yasa ne satin da ya gabata muka fara da harshen zabarmanci muka yi kwana uku ana ba su horo da aka fara ba da horon lalle su ma sun gwadi horin cikin su tunda sun ga abubuwa da yawa wanda can da ba san su ba yanzu sun san su sun nuna cewa ya kamata ma a ƙara kwanaki za mu gani ya kamata mu yi a ci gaba da wannan ba ba da horon. A wani babi kuma domin share fagen gudanar da sabgar taron ƙasa na SANEF, kwamitin tsare-tsaren ya gudanar da taron ba da labari ga 'yan jarida a jiya da marece a ɗakin 'yan kasuwa na birnin Yame. Bukin zai gudana ne ranakun tara goma da sha ɗaya ga watan Nuwamba mai zuwa a can Palais de Congrès a nan birnin Yame. Samira Ben Usman shugaban kwamitin tsare-tsaren na Sanef ta yi wa Rukayatu Abdurrahman cikon bayani kamar haka. Taro ne na ƙasa a kan masana'antu na mata, inda wata mahaɗa ce ta canza yawo tsakanin abokanan hulɗa masu hannu da shuni da kuma mahalarta taron, musamman ma mata masu masana'antu. Sannan wata dama ce na ƙirƙiro da abubuwa da kuma tallata fasahohin mata a kan ayyukan da suke yi, mata na Nishar da ma na sauran jihohi. Duka jihohi takwas suna da wakilai a wajen wannan taro. Maudu'in shine masana'antu. masana'antu mata a Nijar menene kalubalen da ke hana musu ci gaba sannan kuma ina ne mafita take akan waɗannan matsaloli za mu ɗora wani kwamiti na masana waɗanda za su bayar da horo kafin taron da kuma bayan taron. Madala a gaida mutari Muhammadu da fassara. Wata tawagar ma'aikatar kiwon lahiya ta yankin Maradi ta gudanar da rangadi a ƙananan asibitoci na karkara mayayin. Manufar ita ce gani da ido na yanda suke gudanar da ayyukan nasu. Ahmed da Tahiru shugaban ma'aikatar kiwon lahiyar al'umma na yankin ɗauke da ƙarin bayani. mun hito ne don mu ga duk ayyukan da ake a cikin likitoci wanda ke dangance da lahiyan mata da yara har da mazaje ma don mun zo mu gani yadda aikin yake yi inda adda kai kuskure mu gyara inda su masu aikin suke da wansu matsaloli su hode su mu ko mu kai inda su ba su iya kai karansu mu kai kukansu eh, a samu a magance wannan matsalolin don za mu gani yadda ake aiki na wannan awon juna biyu awon yara ba da magani na rurrusa da manya wanda ba su da lahiya suna za wanda ake ke consultation don curative da shaushawa kuma mu gani yadda ake yin shaushawa isuhu shebu wakilinmu da ke can shine aiko muna da wannan rahoto Mu tsaya da a cikin yankin maraɗin yau Alhamis 28 ga watan Satumba shekara 2017 rana ƙasa da ƙasa ce bisa ga cutar zangai. Shugabannin sarushi mai kula da kiwon lafiyar dabbobi na maraɗi sun yi amfani da wannan rana domin yin raskwanar adadin cizon da karnai suka yi a cikin yankin da kuma jan hankalin jama'a a kai. Dr. Muhammad Ahmadu Sumaila, daraktan ma'aikatar Ilibaji, ya yi wa Muhammad mamman abokin aikinmu da ke can bayani mutari Muhammadu ɗauke da fassara. Muna bikin wannan ranar ne a wannan shekara a cikin wani yanayi inda muke samun karuwar cizon karnuka, inda mutane hudu karnuka suka ciza uku a cikin departament ɗin Madarunfa, inda karnukan da mutanen suka ciza suna da cutar zangai waɗanda kai tsaye muka ɗauki nauyin kula da lafiyarsu. Sannan a age wani karen zangai ya cije mutane biyar waɗanda yanzu haka suna a asibitin maraɗi suna karɓar magani kuma a cikin jihar maraɗi mun samu wajen mutane goma da kare ya ciza muna nan muna ɗaukar matakai na wayar da kawunan jama'a kan hanyar da ake bi na ɗaukar nauyin magani wanda kare ya ciza Tomadala mu kuma leƙa ta fuskar damanar bana Hadarin ƙarshe dai a ranar 21 ga watan Satumban nan ne ya malala a cikin ƙasa daga wannan lokaci ba a sake ganin zubar hadarin ba. A ƙasar Nijar da yawanci a cikin wato kwanaki goma na farko cikin watan Satumba wani bi ma zuwa ƙarshen watan Ogista ne damanar ke tsayi. Ko an sake samun wasu ruwa a nan gaba? Tambayar da muka ma injiniya Usman Bawa na ma'aikatar harashen yanayi kenan ga amsar da ya bayar Asumani shi na ɗauke da fasara. A halin yanzu iskan gabas mai tada na yamma da ke janyo bazara yana wajen kudancin Adarbi Sanat kudancin Bilma da kudancin Ingurti. Haka na nufin Departement ɗin Bilma da Ingurti a jihar Agadez ba a tsammanin a samu wasu ruwan sama nan gaba domin a halin yanzu iska mai zafi ne ke kadawa tare da tada kura. Amma jihohi kamar Tilibiri, Yamai, Doso, Tawa, Maradi da kuma wani bangare na jihar Zandar suna iya sa tsammanin samun ruwan sama kaɗan nan zuwa farkon watan Oktoba ko kuma cikin kwanaki goma na farkon watan. Abin da muka gano da shi a watan uku ko kuma a kwanaki goma na watan Satumbar shine ruwan sama kaɗan da ke tare da saukar iskan gabas zuwa kudu. Daga nan birnin Yamai kuke sauraron shirye-shiryen studio Kalangu a cikin ɗakin magana karfe biyar da minti arba'in da biyu yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Mata mai ta kasance kusurwa ga masu farautar namun daji ba bisa ka'ida ba barewar da ake cema gazel arkasa wato tana ɗaya daga cikin namun dajin da suke wannan farauta. Abokin aikinmu Habu Sarki Sule ya firanta da shugaban wato na Nijar Chad da ke can mu saurara. Keɓaɓɓen dajin Tuntuma wanda shine mafi girma, shine wuri na ƙarshe da ke kumshe da namun daji irin na Sahara. Nan ne misali za ku ga maye mayan birayi waɗanda ba za ku gani ba ko ina a duniya in ba wannan wurin ba da ke tsakanin Zandar, Difa da Agadez. A halin yanzu akwai wasu irin birayi da ake kira Gazal Dorcas da ke fuskantar barazana sosai. Abin takaici ba a jimawa da muka gano cewa mata mai ta kasance hanyar da ake bi da irin waɗannan birayin zuwa ƙasar Najeriya. Najeriya wata matsala ce da ya kamata a magance ba tare da bata lokaci ba domin shugaban kasa ya faɗa ƙarara cewa dole a kare alfarkatun muhalli musamman namun daji. Kenan zancen wani mutum ya yi tsammanin yana da gata ya yi fatacin namun dajin Nijar zuwa Najeriya bai taso ba. Doka mai lamba 98 sifili bakwai ta ranar 29 ga watan Afrilu na 1998 wadda ta tanadi tsarin farauta da kuma kare namun daji na kumshe da hukunce-hukunce. Kuma ministan muhalli ya ba da umarnin cewa a buga sandar iko daidai yadda doka ta tanada domin taka birki ga masu aiwatar da wannan mugun aiki musamman da yake ya fara ne da Najeriya. Wannan aiki ne na wanda bai kaunar kasarsa Anan ya kamata a buga da ƙarfi kuma a haɗa gwiwa da kafafen yada labarai. ya ana buƙatar abin ya yi tasiri. Misali sai an taimaka wa ma'aikatar gandun daji ta Zandar wajen ganin ta baza jama'anta. Dole sai da taimako domin matsalar rashin kayan aiki ta yi kamari. Ya kamata jami'an gandun daji su yi aikin da ya rataya a wuyansu kuma ya kasance mutanen matamai ba su zama waɗanda ake haɗa baki da su ba domin safarar namun daji. Hakan bai dace ba. bien.